gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na maye-maye ministoci da jami'an gwamnati domin su gudanar da cikakken bincike da ba da shawara a kan matakai da hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi domin ta sauke farashin kayayyakin abinci da na almasurufi da ya zama alaƙaƙai ga 'yan najeriya da dama wannan kwamiti wanda ya kunshi ministocin sha'anin sufuri da noma da na ruwa da albarkatun ƙasa da kuɗi da dai sauransu an ba shi sati ɗaya ya ba da rahoto ga gwamnatin tarayyar najeriya kamar yadda mukaddashin shugaban ƙasa yemi osinbanjo yake bayyanawa a lokacin da aka yi taron mako-mako na majalisar zartawa a abuja akan haka na tuntuɓe ɗaya daga cikin shugabannin majalisar wakilan tarayyar najeriya alasan ado doguwa domin in ji ko wannan dabara da gwamnatin ta ɗauko zai iya kai gaci ya kawo sauƙin abinci ga 'yan najeriya kafa wannan kwamitin ya zo daidai da abin da ake kira kamar ihu bayan hari ah, ihu bayan hari ka sakamakon yanayin da kasa take ciki dukkan wani abin da kake kokarin ka yi maganinsa a tsari irin wannan na mulki na demokradiyya dole sai ya zama na gwamnati ta yi wa wannan abin tanadi don ta yi maganin abin da nake so in ce shine kwamitin an kafa shi a lokacin da kusan za a iya cewa an makara Ah, kuma idan kana maganar rage harhawar kudaden abinci ko kuma kokarin gwamnati ta shiga wajen sauwaƙe hauhawar farashi na abubuwa a kasuwa dole magana ce ta gwamnati ta yi kyakkyawan tanadi a tsarin kasafin kuɗi domin dukkan rahoton da kwamitin zai kawo abu ne wanda zai buƙaci amfani da kuɗin gwamnati don magantawa ko kuma aiwatar da irin wannan rahoton da kwamitin zai kawo kuma a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2017 babu wani abu makamancin wannan abu na biyu da ya kamata mutane su ita gwamnati ta lura da shi shine matukar magana hauhawa na kuɗaɗe da farashin abincin eh, kayayyakin abinci take so ta rage to ba ta da wani magani illa ta koma ga inganta harkar noma da inganta harkar masana'antu a cikin gida to ai a matsayinku na 'yan majalisa wakilan jama'a kuma kuna da hakki ku zama kun ɗauki mataki na kawo ƙarshen matsalar tsada abinci ko hauhawar farashinsa tun da kuma kuna zuwa kasuwanni ko kun san kun mutane kuma in ma doka ce ko in wani kasafin kuɗi ai za ku iya tsara ku gyara domin a warware wannan matsala ko ba wai sai gwamnatin tarayya ma ta yi ba A ita kanta gwamnati ba na zaton tana da wani iko ko wata dabara da za ta iya rage farashin hauhawar abinci kudaden abinci a kasuwa domin ana muna aiki ne da yanayin kasuwa mai yanci abinda ake cewa free market masu ilimin tattalin arziki wato kasuwa ce mai yancin kanta so maganar gwamnati ce za shiga cikin harkar kasuwa don ta rage farashi ko da iko ko da doka ba zai yiwu ba Alhassan ado dogo kenan dan majalisar wakilan tarayyar najeriya a abuja a waje ɗaya ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar manoma na najeriya musa labaran ya bayyana min a fire da ne da shi cewa lalle wannan kwamiti ba lalle ne aikin shi ya tasiri ba idan aikin shi bai hada da baiwa manoma kayan aiki masu rangwame da tallafi na musamman akan abubuwan da suke bukata wurin yin aikin noma a cikin kasar ba muna gani ba abu ne wanda ba zai kai ba saboda a iri hali da muke ciki yanzu in ba an kiro wata hanya wanda zai kawo ma manoma soki kayan da ake amfani da shi na noma ba don ce sokar da kuɗi abinci ba zai kai ba don komai yanzu ya yi kuɗi kayan da zaka yi zaka aiki gona da shi ma yayi kuɗi to yanzu in ka ce wa za su da kuɗi abinci wane ne da asara manoma kenan manomi zai shiga wani hali saboda haka kana ganin kamar wannan kwamiti aikin shi ba zai wani tasiri ba idan ba inganta sha'anin noma a kasar baki ɗaya aka yi ba kenan eh wallahi yadda mu muke masa kallo kenan ba zai tasiri ba to kamar me kake so gwamnati ta yi domin ta tallafa wa sha'anin noma ya yi tasiri to mu yanzu kuka da muke da shi ga gwamnati shine na farko ka san ita zance noma yanzu komai ya haura kuɗi inda za a ci an yi wani subsidy ne na kayan gona da za a aiki da shi a gona gwamnati da kasuwancinsa manoma na kanana na karkara su samu abin da za su yi noma da shi a cikin soci kuɗi to shi ne zai dan rage mana Musa labaran kenan daya daga cikin shugabannin kungiyoyin manoma a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da yunkurin da gwamnati ke yi na sauke farashin kayan abinci da ya zama alaƙaƙai ga 'yan najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya